Wajen yi kusurwa a fahimta a yi amfani da da ke nan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل أفاك نثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم الفر مستكبرا كأن لم فبشره بعذاب أليم ولا نتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم maimakon ya yi imani wannan abin da ya sani ya taimaka wajen bin Allah wato abin da ake izini da shi na zuwa nuna kula da waɗanda mutane waɗanda mutane suna da abin da azaba wanda an yi wanda wuce ya wadatance Allah ya kare idan da za a tafi da kan kana da duniya don ruwan da amma da man ana mutum ya sakamako ne a wannan ruwan da Allah ya kaddara mutum na mutum mai ya fata cikin matsala sai yana sani mai girman kai bai saboda haka ma da da aka sannan min wara'ihim canza wasu amamahu domin wara wara tana ɗaukar kalma amamu wato wasu na ɗaukar kalma domin wara da ya canza wasu amamahu da an wasu duniya don nan duniya ce saboda ta ya amaku da wasu wasu lafiya min wara'ihim da canza wasu akwai da wala yi duniya mana ma kuma za a zama suka aikata wani ne

من الروان ما تفتح ولا تفتح والآخرة قرآن الله يعصر الأعلام ومن النار يجب الله كشاهد ما الله هذا هدى هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجب أليم ma shara, sannan Allah ya yi ishara ila ahadiyatul Qur'an zuwa ga muhimmancin Al-Qur'an wa shari'a da kuma shari'a allati ta ashara Al-Qur'an wannan Qur'an ya wuce shari'a wani sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi abin nan ishara zuwa wannan wa kana yake mara wato wannan shine shari'a ai huwa hadi hadal Qur'an huda ai huwa hadi wannan alƙur'ani mai shiryawa ne zuwa ga abin da zai kai tun ga wata mai wa abin da wa min shiddatu da ta sa da jini da saboda tsananin shiruwa a siffantuwa alƙur'ani da shirya ta annabu ta annabu sa kuwa guda kamar ya zama shi a shirya na alƙur'ani wato saboda tsananin siffantuwa sai da shirya da shirya har ya zama kamar shi والذين كفروا بآيات ربهم وآل شركاء الشيء آيهم عذاب سنة عذاب أي أبنى عبد من هو سنة وليس من عذاب من رجل السناء عذاب من كان عدوه وترجل سأعلم الله أي أشد يقال عذاب عذاب من كان ملاك سوى عزيز عليم عليم عليم هو من موجة ما سيأتي وسيأتي wannan azaba tana da ciwo Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah cikin suka tantance wannan ta Allah ya Allah ya الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا ولتبتغوا من فضله لعلكم تشكرون ثم وصف تعالى نفسه صلى الله يسمى تكيه ليعرف الناس قدر من أنزل القرآن لم يكن يسكن جرمون يسكن القرآن وما شيء من الأحكام تكما أظن تشكر القرآن نفسه وقال الله يتي الله الذي ذكر لكم الله شيء ولا يقول wannan birni ga yake na yankawa da wasu wayar da cewa manyan gurabe da aka fitara da manyan jirage da kuma wanda aka yi fitara da jiragen sama don za a je wajen aikata duka wannan gurabe allah ne ya bori don wanda borewa gurbi ba ya haiwa ga domin bai san abin da a ciki ne ba bai san abin da a kasa da bai gani abin da amma borewa ce ta allah allah ya bori mana gurbi da ta zuriya alkurku don abin na jin da cikin ya saboda da saboda ya farko kuma da an jin da kuma cikin ruwa abin na gudu da nan da yake da yake da wani Allah a yi shi da Allah wanda kanta da kuma domin shawarar da yake saboda kulwar da aikata da rubutu tijara da mafadari don ku zama ma ka kasuwanci ka nemi da kafarar Allah wala ta kunta shi kuma zuwa ma Allah ku ya subhanahu wa ta'ala saboda shi ma abin da nake tara gurbi a ketara a sai ketare sai a kawo kaya da sarki kuma ko yanzu in kuka diba abin da ya sa kaya suka yi sauki ne ga ka kawo ketara aka yi jirgin sai a kawo zuwa da kuma kaya ne ga sarki kuma da rawar mutu don duk can 'yan Najeriya don mai jirgi ya zo don tasha sai su rika da kaya suna ɗebowa kaɗan kaɗan suna shigowa Najeriya suna wa mutane tsada don kar su kawo gaba ɗaya saboda haka duk da duk abin nan jirgi ke tara kaya suna da sauki wurin al'ada ce saboda girman ka Allah da darajar sunayen ka Allah ka zauna da arewa lahiya kuma Allah ka kawo mana teku cikin arewa ka kawo Allah ka kawo mana teku cikin arewa ka kawo ka zauna da arewa lahiya kuma ka kawo mana teku dan da ke sunayen da ke gogon sa mabarata kuma sai mu dandane a kaya dan da ke sunayen kuma Allah ya ce wata fara وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وسخر لكم Allah shi ya kore muku ma duka mawaki duk abin da ke cikin sama na da shamsi na rana wa da kamar da wata wanda zai da saurari walmari da ruwa wa gairi kun ga ruwa shi ma kun san da sama yake da duka abubuwan da na cikin sama Allah ya kore muku ruwa wa ma da ardi kuma ya kore muku abin da ke cikin kasa nan da bace na dabbobi wa shagarin da manyan itace wani batin da tsirin kasa wato shirkoshin da aka yi tun ko ta abinci ya hashe kushe kayan miya duka Allah ya kore muku wa an haru da kuma koramu wato kananan gulabe haka da tawuka wayanda ke cikin ƙasa duka Allah ya kore muku wa gairi ha da wani ta ai kalaka dalik da liman kuma Allah ya halicci waɗanda duka don amfanin ku Allah ya halicci jami'a mu duka su daga Allah su ka nan jami'an wato halu ai sakara Allah ya hore waɗanda abubuwa ka'in min wa Allah sun kasance daga Allah Allah ya ce duka waɗanda abubuwa ba daga Allah suke saboda haka cewa daga Allah suke ba wai ya nuna abin da kamar wada arna suke cewa tun da abin da Allah ya ce annabi Isa wa rubunin suna cewa da Allah dai na Allah an Isa na Allah ne don an ce mana kun kenan dole a ce akwai ayyatai dole a ce kyanke su dane ne tunda ga ya halitta ya ce jami'an mu dukkan su daga wani ne to in dai min hudin nan shi ka sa a cikin ta dan Allah ne to ya kamata a ce akwai amma da yaje saboda haka ba wannan mehu ba yana nuna abin nan an karo abu daga Allah ba abin da ake yi wato Allah ya halicce shi shi ya abin da ake yi Allah ya gafarta mana Allah ya samu ya karshe mai kyawu yan nabi zalikal ayati lalle wannan akwai ayoyi da ya ya tafakkaruna da mutanen da ke tunani fiya ga waɗannan ni'imomi ko yu'minuna sai ima da annabi mai na wallal ladina amanu قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله Wadanda wa sabata ala mutu da aya ce lokacin da Allah ya sabata ka ne da ayoyi Allah ce ta dundu a lafi da mutu wata ka nuna ta kima ta a kami yi a cikin hukunci hukunci ne. To a mara da sami sai Allah ya yi umarni a yi rangon a kawai kai an kafa yanga abin da kayan yi yake da layar yi ta lamba ya zaton yaki wato ba a zaton shi yaki musulmi duk abin da ya kai a kawar da kai gare shi a yi a ba shi ba wa gala kullum da nina ka gaya mu wanda suka yi imani ya ga da su rika yi yariya ladina la yarjuna ga wa'annan da ba su kwaɗayin ayyaman layi wato kwanukan Allah ai la yatawaqquna ayyaman layi abin da ake nuna kwanukan Allah wa kaya wato a ke yaƙe nai da ya ba da nasara ga musulmi wato an ka karya kahire da suwa to kahiran da ba su tunanin wannan ba su tsoron wannan to ku ka yaye ai igi bulu le ko bari ka ka yaye maka ya ku musulmi ma wa ka amin wa bina ala abin da ya auku mina adalatu na cutar su zuwa gare ku to ka yaye musu ku da kai ga wannan kafirci na yasa su kai wannan in sun shiri wata kila ba za su yi ba wa hada qawlu al-amru bi hadhihi wannan aya ta sauka kamin a ba da umarni a yi jihadin su au iya misali ko kuma bayan an ce a yi jihadi na sassauka amma dai don matsala an ce a kawo da kai gare su ba gairu masu kafin ba sha yi ta ba wato fahimtar rasulu sai a kyale su abin na a mace batun su al'adatin ga al'adar su wanda sun ka wato ta ta da rashin islamu karkashin ikon musulunci sai a jale su amma dai musulunci shi ne ke kan gaba idan musulmi su a tsarin jaye kawai da yadda zai Allah don Allah ya saka wa bi qira'ati bin nun lina da zai kauman don mu saka mutane da ma kan ya guna da abubuwan nan sun ka su suna aikatawa ai ne yuzu za kullu qawmin bi amalihi don a saka wa kowane mutane da ayyukan Allah ya gafarta mana Allah ya kare mana amala salihah من عمل صالحا فلنفسه ومن ساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون من عمل صالحا يوم يأيك نقري دونك فلنفسه عليها يأيك ندونك duk wanda ya aiki na kwarai kai ya dauka cewa wani yawa kai ne yana yawa kun ga kamar da mutane suke da saboda jahilci wai idan abin nan ya nemi wani abu ga liman bai yi wasu ya ce to ko sallah bai zo ne masallaci to ai bai bai bai cuta ma liman ba dan in a Allah na Allah ya ce mun yarda da mu ko saboda ya sallahu bi qawmi in guda cikin ku ya faro ya koma baya shine da ya koma baya to Allah zai zo da wasu mutane bila adadin na saboda haka in aiki aikin Allah na nan ta sauce ta wuri ba za ka cutar da wayan ajiya a jagororin aikin ba ka ka cuta Allah ya gafarta mana saboda haka wanda ya aiki na bare don yi abubuwan da mutane kai sai su ba aiki alheri wajen su ba samu wani rai su ba aiki alheri don su ba samu wani rai su aikata aiki shiri don su ba samu wani rai wannan duk ba kowa sun kawo ba kansu sun kawo a wanda dai aiki na kwarai kai ne yawa wanda ya muni kuma a yawan asara wanda ya muna na aiki shi bai yi aiki na kwarai ba ba ala ya shi ma a kan kai ne a sa aiki wanda bai yi mugu aiki don don kai ne ya yi don shi za a wata kamfa abinai ba wani ba kai da kai kai za a sa kama a kanka. za ka don ka mugu aiki don ka bana wani rabi a ce tun da kai za kai za a sa jihar ma'aikaci ka sa aikin nan da kai ka wanda kai don ka bana mai rai ba ka bana mai in dai shi Allah ya mai mawafaka ya abin da Allah ya sa shi kamar da Allah ka so shi zai samu ko mai kyawu kai sai ka samu ko aikin ka tun da dai ka'idar Allah ce kowa da aiki ne aka saka ba ba wanda aka ba ko aikin ka saboda haka kushin zuciya ya baka ko kana aikin da ba ya da kyawu kushin zuciya ya baka ko kana bayan aikin da bai da kyau. kushin zuciya ya baka ko kana komawa baya ku bar addinin ku wai don ku ana mawafaka ku bar addinin ku kai abin da ya kamata ka yi sai ka ki ku koma baya don ka wannan rawa to ku ya kara da rawa Allah ya kare mu Allah kuma ya kiyaye mu dalika wato uh, abin na uh, wa man ata man amila salihan wala nafsi wanda ya aiki mara kyau wato uh, aiki mai kyau don kai ne wanda ya aiki mara kyau kuma ya yi shi ne don kai ne don kai ne za a saka sun ma ila rabbikum turja'un sannan zuwa ga Allah ubangiji ku ake dawowa ai tasiru na duka ai ta akari da masu aiki na kwarai da masu mara kyau duka wurin Allah za a dawo da ku duka kowa sai ya mutu duka kowa sai ya mutu bayan kowa ya mutu duk aka kara suri guda ai tsaye gaban Allah Allah shi shari'a a ranar kiyama wai jaga al-muslim sai a saka ma mai aikin kwarai wani musi da mai aiki mara kyawu sai a saka ma kowa da abin da ya aikata kushin zuciya ya ba hana ku aikin kwarai ya kuma ba kushin zuciya ya ba hana ku aikin kwarai kushin zuciya ya ba sa ku miyagun ayyuka Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wala kada a ce na bani Isra'ila ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب wala hukuma wannan والنبوة ذاك من الطيبات وفضلناهم على العالمين ثم بين تعالى سنة الله يبين أن نزاع الشريعة للي تاري الشريعة ليس ممتسا لهذا الأمة في كيما تكون الأمة الله يا ربي ينا تاري الشريعة واتو ga al'umma ya daɗe yana tsara shari'a ga al'umma saboda haka Allah Bagala wani gada ake na bani Isra'ila kitab. Lalle mun ba bani Isra'ila wato littafin taura. Bani Isra'ila mutanen Annabi Musa mun ba su littafin taura. Wani hukuma mun ba su hukunci bigi da taura mun kace shi shari'a a shiya bainan nas tsakanin mutane. Abin da yasa ku gani idan an ce ai shari'a sai ku ga wato arana masu taura da masu Injila suna ta faɗa abin da ya ba su da nan gyara inda suna da nan gyara sun ce to su ma in musulmi su yi shari'a su ma za su yi shari'a da tsawa wayan sarki za su yi da injila duk wanda ya saba mata su yi mai hukunci tunda suna da kotunan su na gargajiya akwai kotunan gargajiya na al'ada Wai na al'ada ba na dokokin kasa na akwai kuma dokokin kasa akwai kuma na musulunci to su a su yi shari'a da dokokin nasu na ƙasa ko tuna wa'annan na dokokin ga dokokin abin da al'ada su sai su ɗauko wa'annan da wasu ga abin da ya tafi a ganin ba su da nuna wannan suna cewa dai kowa ya bari ba su da nufin gyarawa wanda bai da nufin gyara shi ba gyara kai ne ya kasance ba suna yake kowa ya dawo a barkace gaba to Allah shi mana jagora Allah ya kare mun ba su hukunci da saura wani buwa mun ba su annabci da Musa ga annabi Musa wa Haruna wa Haruna min wa Haruna a cikin su yake Musa cikin su yake aya a daina hun a daina hun kitaba mun ba su littafi misali ma a daina hadiru ummatul kitaba amma wanda mun kabe wannan al'umma littafi wal hukuma bihi min abainan nas mun ba su dama su yi hukunci da littafin nan tsakanin mutane kama abin nan kama da haziyar al'umma kama wanda yake ga wannan al'umma an ce sun shari'a da alƙur'ani wakilan littattafai ne duka wa'annan littafai guda biyu na taura da alkur'ani min Allah duk daga Allah su bi wasu ta zuwa duk da hanyar annabci sun da kawo annaba annabci ne wasu ta zuwa wa razaka na mu min ya ba da kuma azurta su da abubuwan ci masu daɗi ai bani isra'ila mun ba su abubuwan ci masu daɗi ga an bayyana lahum halala mun bayyana musu abin da halal da ya zo don su ci wa bayyana lahum harama mun bayyana musu abin da a haram da ya shanye wasu sun su musanci shi wa faddala wa mun bibita su mun ɗaukaka su alal alami na bizalika bizalika nizam mun ɗaukaka su alal alami ga dukkan halittun zamanin su bizalika mu shari'i da wannan tsari na shari'a idan lam yakun mithla zalika nizam da ahadin qablahu don kamin a baiwa bani isra'ila tsarin shari'a su babu wasu mutane masu tsarin shari'a kamar da gaba amma wannan abu da maka ba su suka karba wa ba ku sai suka ɗaukaka ga gairahun wani wanda ba su wata yi da wannan tsari sai suka ɗaukaka fi wakata cikin lokacin su to ko gobe duk mutumin da ya rike shari'a Allah zai ɗaukaka izala da kun ga ta ɗaukaka yara matasa masu tasowa mun yawan su ganin suka abin a waya zama wata daula ba wani abu na ya kawo ɗaukaka izala ba aiki na da shari'a aiki na da shari'a ko da yan dala sun ka gawa ko wasu mutane suna nan dole kuma su sun kawo laki kaza kuma har yanzu suna nan da ransu su mutu Allah ya ɗaukaki yan izala saboda sun rika shari'a to in dawai ka zanna kana faɗi mu ma yan izala na ina da islamiyya kaza ina da abu kaza in dai wannan na baka kai ibada da kyau ba aikin banza na kai aikin banza na kai kuma komai ba ka gane komai ba ka gane ba ku kwamiti ka kawawa tun kamin ramadana ka kawo kwamiti duk inda ka jiya ka je wani mutum mai taimaka kai sauri ka kai ta gada muna almajiran suwa ne ai muna hakala aikin banza na kaka yi wa bai a ta ka komi sai ka kai ta gada wani an haraye ka ka ji abin da gaya wani wuri sai ka kai ta a ce ba a hankalta ka dawo da abin ka saboda haka addinin nan shi na ya ɗaukaka a ita izalar kanta ku rike addini da kyawu ku yi addinin ku da kyawu in ku rike addinin ku da kyawu da tsarin na shari'a Allah bai ce Allah ka ce maka mana ka ƙara daidaita mu ga hanyar kamar daidaita wa ce na mu bayyana ta wa atana hum bayyinatan min al-amr فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة بما كانوا بما كانوا به يختلفون. وآتيناهم بينات من الأرقام من باس واتورا hujjoji bayanannu ga wannan al'amari na addini a yi sha'anin abin na duniya ga sha'anin duniya su wa haka da ce sha'anin lahira wa mana wa bayanin majiyar anbiya cikin littafin mun yi musu bayanin zuwa annabawa idan wani wannan annabi mai a taura in ya wuce akwai wani annabi nan ta yi kila idan ya wuce akwai wani annabi na nan ta yi yadda alƙur'ani yadda injila ta goge wasu abubuwa na a taura to haka ne qur'ani ta goge wasu abubuwa na injila sun mun musu bayanin waɗannan abubuwa cewa na bayanin majiyar anbiya ila ba ba'd da haka wato bayanin cewa annabawa domin canzawar wasu hukunce hukunci gairar usuliya waɗanda ba na usulu ba kusan shi sha'anin tauhidi ba a canza shi shine asali wato ba a canza shi ko wani annabi ne ya zo a cikin addinin da ya zo da shi wato Allah guda ne ko wani annabi ba a canzawar ƙa'idodin imani da ƙa'idodin addini duk guda ne sai dai na mu'amala suna aka canza wasu wa'anda ka sanin Allah lokacin da ya kamata ya canza su yi. haka ake ta yi tsakanin zuwa wani annabi da zuwa wani sai da an ka dawo ga annabin ƙarshe sai an ka ba shi shari'a ta ta ashe duniya a zuwa ƙarshe ba a canzawa ita sai ta ashe duniya a zuwa ƙarshe wato shari'a Qur'ani Allah ya ƙara daidaita wani da ga Qur'ani yace abin na litabdil ba'd da ahkami don canza hukunce tashin hukunce hukunce gairar usuliya waɗanda ba na tauhidi ba inda ma ta ka tabi'a hawa da zalika lokacin da halaye ta hukunta haka wa min dimni tilka al daga cikin kunshin waɗannan annabawa da an ka gaya musu cikin a taura da sikila cikin kunshin waɗannan annabawa alladina a suna waɗanda za su zo lil islam don gyara al'amari wa ita mamil amr da kammala al'amarin addini cikin kunshin su akwai Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa kullu hadha li kitabin duk wannan bayani yana nan rubuce cikin littafi at-Taurat wa masdaru duk sun yarda da bayanin ga da aka yi ba sai fil amr ga al'amari wato a fi al'amari wato wato Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ga aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ba su yi sabani ba duk sun yi baki illa min ba da ma ja'ahum ilm sai bayan da ilimi ya biyo musu wato bayan zuwa annabi da sun ka gane sun ka ga irin hasken da ya tsawo da shi sun ka ga a wasu zai bi shi hasken to sa'an nan na daɗa sun ka ba ta abin da suka bi gare sun ka ce ba gaskiya na ba bagayen bai na hamzan dai ke yayya a tsakanin su ai da bagaya da bagaya hadasa bai na saboda wani zalunci da ya auku tsakanin su hadasa wato hasada da ruwa hasada ga annabi ita hasada tana sa mutum ya lalata abubuwa saboda haka kuyi kokari su nisanci duk abubuwan da za su kara a cikin hasada wato kowa ya tsaya ga abin da aka gani don abin da ake ce ma hasada na ƙasa ya dora haushin itin haushe na gaba ne na sama shi ake ce hasada to irin wannan yana lalata abubuwa sai ka ga karami wanda ya kamata ya je wajen babba ya yi karatu ya zanna wuri ne ya karantar da shi sai ka ga ya ja tunga yana ta baki to wannan ita ake ce ma hasara to kun san irin wa'ana ita ce ta halaka wa gayyaru inda ana bin tsarin hasara da ana bin tsarin su babu musulmi yanzu don wato ka huruna wato sun yi gure da kun kafirta kuma karshe ya ce hasadan min inda abusi don hasara da wurin kawon in sun samu su ne da kun kafirta kun ga in ana bin hasara ko musulmi ba a samu in ana biyan hasara saboda haka ku yi tabbatuwa abubuwan da suka shaye hasar kowanku wato musamman ku mata kowa ya je ya yi karatu ku je zuwa ga karatu kai ba kai karatu ba ka riga ka gama islamiyyar ka to ka san baka san kuni ba kuma ka yi tsaye kana jayayya da malamanka yaushe za ka zama malami malamanka na kaka jayayya ka ce ba ka kamnar malaman da kake tare da su sai dai ai ba ko malami ya tsawon zai yi karatu ka dai wuri nan dai kake ala sunna yau shi zaka zama abin kwarai yau shi zaka zama abin kwarai kai a ji hasada kike karatu karatu shi ke ɗaukaka duk wanda ka gyara duk wanda ka gyara zai karatu ke ɗaukaka shi bari jayayya da na gabanka ce ka aje kayan ka ka zanna kai karatu wurin don ka zama abin kwarai Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu wa gayyaru saboda hasada wa gayyarun nizama sun ka canza tsari wa amalu shari'a sun ka jefar da shari'a sun kai banza da wata ba wa'awa sun kafi son rayuwarsu saboda hasara ba a tafarraku fi ma bai nawa sai sun karu raba tsakanin waɗanda sun ka tsaya bisa gaskiya waɗanda sun ka kauce mu gaskiya inna rabbaka yakdi bainahum yawm al-qiyamah lalle Allah ubangijin ka zai shari'a tsakanin su ranar kiyama bi ma kanu fihi a cikin abin da suka kasance ciki ne na al'amari ya fita da suna sabani to Allah zai musu shari'a a kiyama wai wa azibuhum fi tarki abin da ma a saka wuta sai Allah shi musu azaba saboda sun bar abin da ya sa gare su min asali ba? min asali qawba na asali abin nan hadin kai wal ittibaki da yin ittibaki wata hadin kalima da kadaita kalma wa quwwata shauka da kariyar haduwar jama'a don inda duk jama'a sun ka haɗa kan yi da lafiya sai kani Allah ne bihi abin nan kudur wanda da hadin kan an ka bibi ta su alal alamin ga akan sauran mutane ayyama ma kanu alayhi kwanukan da sun ka kasance wato a wato na gaskiya to daga baya da sun ka dawo sun ka aji hasala ta ɗauke su ga gaskiya sun gani suna faɗa da ita bazza su sai suka walakanta wahala ku kuma sun ka halaka saboda haka rike gaskiya shi ke sa mutum ya ɗaukaka kauce ma gaskiya shi ke sa mutum ya walakanta matasa ku rike gaskiya ku yi aiki da ita abinda mata wasu matasa abinda suke yi wato ba daidai na ba kuma walakanci ka kawo musu mutum ya ga hadisi an karanta hadisi ingantacci wai sai ya dauke waya ya buga ma wancan wani wai hadisi kaza na an ka karanta wai an ka ce kaza hadisi nan ko ya inganta ya ce eh ya inganta sai ya kashe waya wanga dan wani sai ya koma ya buga waya ne ai bi malaman kallo abu buga musu waya in suka ce hadisi ingantacci ne sai duk wannan yan wani wani yaro na ganin kamar wani ina haka ne shi abin da ya kaso ya samu mai suka hadisi shi dai yake so ya samu mai suka don ya dawo shi bai yi karatun ba amma sai ya samu mai suka wannan ba ɗabi'a kwarai ba ce ba karatu daga littahi aka yi karatu da littahi aka yi don ka ɗauki hansa ka je ka abin nan a ka sai waje wani malami imamin ka cikin wani wannan ba ka zama malami da shi don abin da baka gane ba ka tambaya ka ce ba ka yi kowa duk wanda ka ji suna yabo ya mutu ko kuma wani gari yake mai nisa ba ku da yake duk wanda a kusa gare ku in dai babba na banda ɓaci babu abin da a tsakanin su banda walakanci ba a girma da haka nan ba a girma da haka nan ɗalibi bai zama ɗalibin kwarai bai zama malami sai ya ɗebe jayayya da malamai ya zanna ya koyi karatu kuma karatu in karatu ka gane shi littahi ka kajewa ka faɗa littahi ka kajewa haka a karanta maka nan na zaka zama malami amma don ka ka dauke waya ka ce a turo ma za a turo ma ka gani shikenan kuma ya wuce shikenan kuma wannan ba a zama malami da shi ana da yake jarabawa yan makaranta haka a turo ma yanzu ka rubuta baka san komi ba amma an turo ma yanzu ka rubuta abin da an ka turo ma sai a gane ka ka san komi kamar a jama ba da kuri da ka Allah ya gafarta mana Allah ya sa mai kashi ne ثم جعلناك ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Allah na biya ne ɗalibin da ya wahala makaranta to ya yi daraja ko da ko daftarin ka yi shi ya yi abin nan ya yi abin na islamiyya ya yi firamare ya kare ba ka daraja ta guna Allah kuma wurin mutane ba ka daraja kowa wahala ce aka biya ne ba wanda aka ba wahala wani kowa aiki ne aka biya saboda haka jama'a ku ɗebe abin na girman kai shi yasa wancan ka cewa a ranar ka nafsar zai yi an su iza ba za ta sanar da zai zama ta su ina ganin ka kana da rai kana so wai ka girma mata. wai kai matashi kake kana son ka zama babba ba ka son wahala ba ka son ka girmama na gaba gare ka wai don ka a ce malaman ka to ina gaya maka balasta tanalul izza magana samun girma ka aje shi ba ka samun girma abadan a tafi jilla sai ka kaskanta da ranar wanda wa'annan na gabanin ka sun ka wahala sai ka sai gaban su kara ala kaima sannan ka kama abin da in ba haka nan ba duk abin da za ka yi ba za ka samu daraja ba saboda haka matasa ku daure kuna da karfi kuna da lahiya ba ku da lalura mai yawa ku ce ku yi karatu Allah ya gafarta mana O da ka banu isra'ila an halaka banu isra'ila lama taraku nizam alladhi wada'anahum alai lokacin da suka bar tsarin nan da mun ka aza su gare shi duk wanda ya bar tsarin shari'a to yayi kusa walakanta ta iya izala dai ta nuna haka mutane na izala ta isu su adda alƙalai su adda shugabanni su adda gwamnoni su adda ciyamomi su adda sarakuna su adda hakimai su adda masu kuɗi su adda kowa amma izala ta shigo ta rage gaskiya a kwana a tashi duk abin da sai ga hannun duk abin a'a an sai ga hannun to gaskiya rike gaskiya shi ka kawo irin wannan amma duk wanda ka rike gaskiya har da ka sake ta kai ku to Allah suke kai kai shi ka kun ga wasu mayyana amma da sun ka saki sai Allah ya saki to kai ma in ka saki sakin ka zai in kana so ka ci gaba da daukakar ka to rike duk wanda kai ga ka samu wadata kaka ja da baya kana ƙara samun daukaka kana ƙara ibada kana ƙara samun daukaka kana ƙara ibada har abin nan manzon ma kun ga da yayi wahala yayi wahala yayi wahala ai ana ce mai Aisha na cewa dan me kaka yin wannan bayan Allah ya gafarta ma zanubin ka wanda ya gabata da wanda ya kinta yace Aisha abala akuna abdan shakura ashe cikin Qur'ani ya karanta warkon suratul Isra'i Allah ya ambaci Nuhu yace innahu kana abdan shakura shi ya zama abdan shakura yace to ban zama abdan shakura don an gafarta masa sai ya kwace to bale sai da kowa ne gafarta ma baka tashi kai riba da kaza kai ba kowa ga lajimin kawo kai ba kowa ba galadi man kan zo kana kawo wajen zai abin da kake yi Allah ya gama ka mana kuma ja annaka ya Muhammad sannan muka saya ka ya Muhammad ala shari'a ce bisa ga shari'a ai hanyar shari'a min al'amri na al'amri Allah zai taraka hul yahud abin nan da yahuda sun ka riga an ka dauka su to da sun ka bar shi kai ma aza ka bisa gare don kai ko ka dauka ta wa huwa din shine addini wanda zamu shari'a da tsarin shari'a fata bi'a ka bi shari'a nan da ke kai fata bi'a ka bi ta da kyau ai a shari'a shari'a wala ta tabi hawa alladina la alamu kar ka bi son rayuwa waɗanda ba su da ilimi kada ka bi son rayuwa waɗanda ba su da ilimi Allah na wa annabi ne faɗa dan me zaka je kai karatu ka dawo bayan jahilai sai abin da sun kace shi za ka yi dan me za me umfanin wa ka ta karatu kai da ya kamata ka ja mutane zuwa ga hanyar Allah kai za ka dawo suna jan zuwa ga hanyar son Allah ya ce kai ka yadda wala tattabi awa alladina la ya'lamu kakka bi son rayuwa wanda ba su da ilimi wanga kenan malamai na kwarai wato son rayuwarsu mai kyawu ne don haka aka ce son rayuwar jahilai shi akwai da kyawun ai almasalihu wa dole waya matsala duniya wal ukhra waya da matsalar lahira fi ittiba'iha gabin ta kai kokari ka rike abinda Allah ya umarci ka kakkabe son rayuwar wasu mutane innahu إنهم لن يغلوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعدهم أولياء بعض والله ولي المتقين. Inna wallahi ya gunu an kabila Allah ya shi'a su ba su ya kare maka kunya a rabar Allah. malami na iya taimaka ma wajen kare ka daga azabar Allah don yana haɗa maka hanya in ka fita kuma Allah bai maka azaba amma wanda a jahili hanyar mi zai aka gari da. wani abu na wanda ya sani wanda zai za ka bar karatun ka so ka bi shi inna wallahi yugunu an ka min Allah ya in khalaf bil amr in ka saba ma al'amari wa lam tattabi shari'a wa ka bi shari'a wa ta ba ta hawa wa ka bi son wa inna zalimina lalle azalumai ba'dun awliya wa ba'd tashin su maki maki tashi yusa'idu ba'dun ba'd tashin suna taimaka ma tashi duk dalala ga fata wa abinna wa yakhruju ba'duhum wa yukhriju ba'duhum ba min an tashin su yana fitta tashi daga haske ila gulumati zuwa ga saboda haka su azalumai tashin su taimaka ma tashi yake kuma sashen su yana hidda tashi daga hanya ta haske zuwa ga hanya ta haske wallahu waliyyar mataki Allah shi ne waliyyar bayi masu takawa ya Allah ije an namin ibadikal mataki. ya Allah ije an namin ibadikal mataki. wato Allah shi awwaliyin mu karka ce ban da mutane wanda hanya ta gaskiya in na tsaya da gare ta ka kama Allah ka kama ya ce shi awwali na masu takawa shi an mai taimaka masu kafa su wanda zai kama maka in ba Allah ba ne taimako ne ga jiri amma taimakon Allah shi abu saboda haka Allah shi ne waliyan mu'minai al-mu'mini masu imani al-amili masu aiki da shari'a da shari'a Allah ke an zara ilaihim wanda Allah ya sauka zuwa gare su ko sai da za su kwatanta kawai mu'mini ko kwatanta ga hanya kawai ta idan Allah zai taimake su ala tanfidi a wajen zartar da shari'a wa ya kudu jawan ga amina kulma yana fitar su sai sun rika shari'a nan ila nuri mina kulma ta daga dubai ila nuri zuwa ga haske wa ya jima'u kalimatahu kuma zai haɗa kalmar sun bi guda wato kar su ya haɗu alaman su ba ga wanda ba su ba Allah ka gafarta mana Allah ka haɗa kanmu Allah ka gafarta mana Allah ka haɗa kanmu hada basairu lin nas hada basairu سر الناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون هذا القرآن بصائر للناس وأن القرآن واتوا abin na ilimomi na na basira ga mutane ai ma'alima ilimomi na ya tabassaru na biyu biha mutane na ganin haske da ita bil akami ga hukunce hukunce wadda da haddodin shari'a wa gudun warhama qur'ani ne. barama qur'ani rahama ne da kawai yake nuna ga mutanen da suke imani bai ba su da tashin kiyawa am hasiba أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون حمد معنى حمزة الإنكار وأحسب الذين اشتروا السيئات yanzu mutanen da ke aikata ayyuka mara kyawu alkufar wani ma'asi kafirci da ayyukan samu watar ke ce ba shari'a da bilimin alfarin shari'a suna da tawar hannun da Allah masaya su kallazina amon wa amon da sauran kamar wanda suka yi imani suka aika a kwarai sawa'un wato duk dai mahayamu wa mata wa rayuwarsu da mutuwarsu wato abin nan mawuta za wa wa mafi Wani jumla badalin mina kaji wato eh, fi abin nan na amanu wa abin nan wa tamirani wato miri biyu da ya ambata fi abin nan am hasiba alladhina sharabu sayyi'ati an naj'alahum kal ladina amanu abin nan mahayahum wa mamatuhum a hawa tamiri cikin mahayahum da mamatuhum yace duk lil kufari wato kaire na na tunani musayya rayuwarsu musayya mutuwarsu duk kamar musulmi bayyawa ma'ana a sun yi zaton an naj'alahum wa tasawi mu sanya su zama daidai ma a tare da su ne da mai nan ga nasuwa wal hududi da samun nasuwa sosai fi duniya na duniya wadda kullum janna da shiga aljanna bil akhirah ranar lahira ba shi ne ba wal hal annahu lam yatabi shari'a al hali su su shari'a wato ana magana kahirai da ahlul ma'asi su ma masu sabo su daina tunanin wai su yi rayuwa mai daɗi irin su daina wannan tunanin ba za su samu alhali annahu la yutilu shari'a su ba shari'a allati eh, abin nan kulle kulli biha wanda aka dora musu aiki da ita wallati abin nan ta ta zammana lin nasi wanda ta kunsa ga mutane sa'adatu darain samun arzikin duniya da ko arzikin lahira Allah ya ce abin nan eh, kalla wato su ba wannan tunani lam na ji alamun kalmomin na sawa ba mu sanya su zama daidai da mu ba mu sanya su su ba wannan tunani wato wannan bai yi ba qala ta'ala ala waqti kai Allah ya ce gurgudun musul da ya musu bil hamza fi ahtiba yace sa'a ma ya hukumuna wannan hukunci da suka yi ne ai laysa al-amru kadhalika al-amri ba haka ne bawan bi duniya bi al-arab kahire cikin duniya cikin hikka abin nan cikin yaƙi yaƙi su wal bitan da na wa bil akhirati ranan lahira bil azabi shadid cikin azabar sanan wa amma al-mu'minuna amma mu'minai fa duniya wato a nan duniya suna da rubuwan natsuwa cikakka wata ne da natsuwa ta rayuwa wada a rabe da da'a ga ubangijinsu bi jami'a amali ga duka a wa bil akhirati ya an je lahira kuma can ba ibada aka yi ba sakamako aka yi to an je lahira kuma mu'minai fi sawabi da suna cikin ladan wannan aiki da ya da ta fadalin da karin fadalamin min rabbi daga Allah ko wa ma abin na mazariya ma ya hukuma mazariya ai bi isa hukuma hukuman a hukuma ba haka cin da wannan hukunci na hukuncin da za da shi ta ma ya hukuma wannan hukunci ya yi ne Allah ya kare mu Allah ya kiyaye wani mutum ya sai ya tawo da mata dai duk matsalolin gada ake ciki ya sai ya tawo da mata dai to ita can garin su inda do sha ɗaya na dare ta yi to in ka ji mutane suna dumi irin wa'annan na daga samun mutane suna tsaki sai ta je ana ta dubi bayan gidansu da garga gidansu sai ta ce ita dole na sai ya kai ta gari wallahi ba ta zama na afishi yayye da ita ta ki sai ya ce ranar ya ce to sai da sha ɗaya da dare ta yi sai ya ce ta shiga mota ta shiga mota ya tuka ya shiga cikin gari kamar da mai gaya ranka gaya ya shiga cikin gari da ita sai ta iske wani wuri an da sai an da mutane ka ku tashi ku tashi mota sai su tashi sai a wuce tacci in mm, mm, mutane na waɗanga aka ce mutane na tacci amma akwai zaman laya gare shi to ba na ce niki ba ba ba wata hijira ba Mana ayyaran nan da ya mata gida zai kai ta cewa zai wallahi ba ta koma gari tana nan yanzu ko sai ta kai ta kafa ko sai ta dorin zama ta ga natsuwa da kwanciyar Allah ya gafarta mu saboda haka inda don musulmi su bi kowa da kaga al'amura تعطينا سؤال إذن الله وخلق الله السماوات وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون وخلق الله السماوات ثم الله يعني في سمك wa kalakal arda kuma Allah ya halitta sama misalin sama a kasa misalin sama bakwai bilaki da abin da an nashi kai bi da milki ne a sabit tabbatacce laita la'adin hadin bi shiraka babu wani da ya tarayya da Allah bishe da wani abu wajen halitta sama da ƙasa. wannan li yadulla ala sa'ati ma inda don ya nuna irin fadi da yawa kayan da a wurin Allah ku dibi girman sama da kaya ne ya yi bayo a da kowa ba ku bi girman da aka kasa da kanai kaya ne yayi ta bayo aro da kowa ba wajen walitun za kullu nafsin bi ma'asa don a saka mu kowace da abin da ta aikata mana ma'aji na ayyukan sabo wa da'ati da da'a wala yusawa wala yusawi al wala yusawa al-kafir ba a daidaita kafiri bil mu'mini da mu'mini a abada wa hum la yuzlamuna su wala azamatu bi ziyadati ya sayya a kara musu aiki mara kyau alama amilu ga abinda suka aikata mana mun kai na aikin su mara kyau ba a yin kari hau da na kasa su kun ba a rage wani mai lada abin na amma a ga abinda suka aikata mana da na alheri Allah ka gafarta mana Allah ka kare mu Allah ka kiyaye mu Allah ka kara mana imani ka kara mana tsoronta Allah ka kara mana ibada ka kara mana ikhlasi Allah ka samu ya karshe mai kyau Allah ka zauna da wannan gari namu lafiya Zauna da kauyuka ne lahiya Zauna da mu lahiya a cikin dare da yini ka kare mu ka kare mu. ka kare mu ka kare makarancin nan ka kare mu ka kare masallatai ka sa mu cikin wa'anda kake dantawa yau kuma ka ba mu ikon kwana mu da da Thank you. ya halitta a sha wakanni da mazaban malakiya makaru ne amma wajen wasu mazabobi da wakaru ba ne saboda ta a da sha da ta saboda ta wannan ya nuna faruwa da sha idan mutum ya sha da rana ai kun sani sanda kuna aiki da

ta shi ni dai kuka gani na wai in duk doko shi duk wanda aka kuɗi bai yawa wuri ni sai da karatu na kuma in ta tashi da dai ku gyara da dai kun sa abubuwan nan da kuka yi ba daidai suke ba kun sani ba wai ba shakka kuka yi ba ba sani abu ba Allah ya gafarta mu sai mu yi wa annabi masallati sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى